الرجيم بدأت ببسم الله في القول أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا وصليت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وإترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان وبالخير وبلا صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون فسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك غفور تحب الغفران اللهم فاغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد wa عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawo yau hudu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara talatin da takwas wanda ya daidai a kalandar nasara emission alif takadir wato talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha bakwai a watan jambul mai jankunni Allah kare wannan shine haɗo mu ta hudu a wannan tafsiri na bana a wannan masallaci na daru arkam ibn abi arkam da kuma wato wannan lokaci da muke ciki mai albarka bayan sallar asuba idan ba a manta ba muna cikin tafsirin suratul zumar mun kwana a aya ta 72 za mu tashi a aya ta 73 amma kafin nan akwai tambayoyi kamar haka mai tambayan farko ina ganin mace ce take cewa malam don Allah ina son a jawo ba jawo kunne ko tsokaci game da iyayen miji waɗanda suke cutar da mata sai kuma ta yi abin da ake vice versa shine da kuma jan kunni game da mata ko mai cutar da ƴan uwan mijinta to Allah ya kare ni. duka baya halatta domin shi musulunci la ne wala dirara duk mutumin da ka shiga haƙƙinsa duk mutumin da ka zalunce shi wallahi ba za ka shiga aljanna ba sai an kwato haƙƙinsa an bai ko da an hukunta kai za ka shiga aljanna ka kama hanya to akwai inda za ku tsaya a kan gada za ku tsaya a kan gada wa ƙasuhun innahu mas'ulun ibn ya ce za su tsaya a kan wani kantira wa kan wani gada hatta yuktasa minhum haqa uquqan har sai an amsi haƙƙin mutane a kanka ba wanda bai isa shiga da haƙƙin wani kuji da kyau ka zalunci wani wajen dukiya ka ci mutuncin wani ba tare da haƙƙinsa ba ka zage shi ba ta da haƙƙinsa ba ka ci dukiyarsa ba ta da haƙƙinsa ba ka da ke shi ko ka kashe su duk wannan haƙƙi ne bai yafe ba to wallahi ko da kai ɗan aljanna ne Allah ba zai bari ka shiga da wannan ba a ga hadisin muflis atadaruna manil muflis manzo Allah ce ko kun san wane ne fallatacce fa qalu man la dirhama la dinara lahu wala dirhama ko man la dirhama lahu wala dinara sahabbai suka ce eh fallasace shine wanda zai wayi gari ba kwandala ba shi da nirari ba shi da kwandala ba shi da dirhami hmm. madalla ce wallahi wannan ba shine fallasace ba shine ce al muflis min ummati fallasacce tozartacce daga cikin al'ummata shine man ya'ti yawmal qiyamati bi hasanatin mutum ne zai zo da sa kyawawa mai ibada ne fa ya ati qad zabala hadha zalama hadha an gaba hukunci ba ya ci ya zagi wannan wa akala mala hadha ya ci dukiyan wannan wa daraba hadha ya zaki wanda au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam yace to shi ke dama alhasanatu bisayiat babu dirhami a rantashi alkiyama in kudi ka ka cuta babu dukiya a'a kawai ayyukan ka ne da mummunan aiki manzon Allah ce irin wannan mutum fa yuta hada min hasanati sai a dauki wannan ladan wannan mutum gurgudun zaluntarsa da yi a can akan wancan sai a bashi wannan kuma a wannan zagi shi yayi ya ci mutunta shi babu haƙƙi ya zage shi bai yahi ba kilma bai sani ba amma kuma a kiyama ba a yafiya a kiyama ba a yin yafiya dan uwa sai a ce to shikenan gurgudun cin mutuncin shi da kai a bayan bashi ko a gabansa sai a kimanta cin mutuncin sai a ɗebi ladanka gwargudun irin wannan sai a bashi manzo Allah ta ce a wayi gari ayyukanka kyawawan sun kare me ya rage abin ake ɗauka a ba masu haƙƙi ya kare me ya rage a wurinka sai zunubi ko to alhamdulillah to zunubi sai a duba a ce to shikenan tun daga aiki ya kare amma kuma ga sauran mutane ba a gama ba su haƙoƙin su ba ka jawo mu kanka la ilaha illallah shi yasa wallahi tallahi wani kokarin ibadin da yake na duniya anan na mutane ne sadakokin shi da yake yi anan mutane yake wahala su za su ci amfanin abu ba zai ci ba wani aikin hajjin da yayi na mutane ne wani sai a dubi gagarumin aikinsa da yayi wanda Allah ya riga ya karba amma kai ga mutane na jira za su bi a biya su haƙƙin su inna lillahi wa inna jama'a wannan ya tabbata fallasacce ko bai tabbata fallasacce ba kai Muhammadur Rasulullah ya iya bada misali ya yahlaka man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina in kaga dama fa man sha'a wa man sha'a falyakfur ko ne kaza ba akwai inda za a saka manzon Allah ya ce to shikenan aiki kyawawa sun kare amma kuma ga mutane ba su kare ba to zuya za a yi ba abin da za a ba su sai Allah ta akwai da za a yi gwargwadon zunubin su da suke da shi gwargwadon haƙƙin su da ke kansu ta a ba gwargwadon zunubin su a rage musu lodi sai a jibga ma manzo Allah ce haka za a yi sai an to kaga ko zunubin mutane ba zai kare ba yi a kanka to sai an gama biyan kowa haƙƙin sa sai ya wayi gari ba ba shi da komai sai zunubin mutane sai a ruga shi wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to don haka ke mai tambaya akan dangin miji da kuma ke wasu cutar da ke to wannan kun ji haƙi don haka jama'a da a da kai ana bin ka a tashin alkiyama da a da kai ke kake bi wani ka fi so dakta ya ce a'a kamar su tambayan ba da a da kai a kiyama kai ne kake bi da a da kai a wato ana binka wanne ne ka fi so? kai kake ji ko to jama'a dole al'umma sai sun yi haƙuri da rayuwa sai mun ɗauki rungumi haƙuri ka ce in an yi ma sai kayi ka ce in an yi ma sai kayi ba ma haƙuri da juna to a irin wannan ne al'adar mu tafiya assalamu alaikum wata mata ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan mata aisha tana gefe haka da manzo Allah sallallahu alaihi ta zo ta kai fatoyinta ta tambayi manzo Allah tambaya sai ta wuce tana fita sai aisha ta ce ka ya rasulullah kaga mata kamar ita take kanta kyakkyawa kyakkyawa mata wannan mata Allah ya mata halitta sai ta zubar zubar zubar da abin da ke bakin tana tofar da miyau sai ga nama ya fito cikin sinamanta ita kin sinamanta don Allah in tambaye ka zagin ta tai ai ba ta ta tai wai bai tace ne tana da kyau ga ma kaga manzala din ya lakana maka darasi shi sai Allah ya ce maka ayuhibbu ahadukum an yakula lahama akhihi mayitan ko maitan fakaritum kuma wannan fa ayar Qur'ani ne bare kace ana neman ya inganta kullun a'a dayan ku yana cin ya ci naman dan uwansa danye da ransa Allah ya fakartumuhu kun kyamata ka to cin naman mutane daidai yake da kana yankan naman mutum yana raye kana cin kokarin da kake kana tauraron tafsiri wannan azumin fa wani shi za a ɗiba a ba wani katon banza shaka kana nan kana kana kana baki maka wahala a ɗauka a baki saboda ka kama bakinka shi yasa manzo Allah yake ce masa wani sahabi kuffa alayka hada ka shirdinka da wannan manzo Allah ya kama bakinsa yace nahnu akhidhu bima natakallamu bihi yanzu mu ababan kama ne da abin da muke magana da shi yace ai hal yakubbu nasu ala manahirin ko ala wujuhin illa hasaid asakahum ba abin da ke kifin da mutane akan wuta sai girbe-girben harshensu da haka kai mai zalunta al'umma kai mai cutar da dan in ba da za ka yi ka ci gaba da addu'a dangin miji suna cutar da ke in babu da za ki ba ki iya ramawa ba da za a ki ki ci gaba da addu'a Allah zai sanya ya zama ba mamaki wani laifi ne kai ma Allah yana son ta wannan hanyar sai me ya kankare maka manzo Allah ce akwai zunubi da dan adam zai aikata Allah ba zai yafe maka wannan zunubi ba sai ya hada ka da mugun makoci mugun makoci ka shiga uku ba fitina a wurin abokin ba irin mugun makoci idan na ce maka mugun makoci fitin daga matarka ko tun daga mijinki zuwa danginsa zuwa zuwa zuwa kai sama sannan a dawo makocinka a daki makocinka a gida makocinka makocin haka zaka fitara to wani zunubi in ka aikata in Allah yana sai kanka ne maka sai hada ka da ɗaya daga cikin su ya hada ka da mara imani mara tausayi yayi ta cutar da kai kana haƙuri yayi ta cutar da kai wannan zafin da kake ji a zuciyarka sai a dinga kankare maka zunubi a dinga kankare maka a dinga kankare maka a dinga kankare maka a dinga kankare maka har sai abin ya kakkabe shi a da kai daga gurin shi kenan khalas shi ta akwai jarabawa wanda za ka ta addu'a ka ga kaman ba ka karba ba wallahi an karba amma hikimin ka kai so kake abin ya yaye kana gani ba haka nan bane akwai inda abin yake wa asa an tuhibu shay'an fa huwa wa asa an tukrahu shay'an fa huwa sharrun lakum dan haka wa asa an tukrahu shay'an fa huwa khair ku ki wani abu amma alkhairi ne tuhibu shay'an ku so wani abu wa huwa shar kuma shari ne a gare ku idan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun barakallahu fikum idan da an gama tsame ka nan da nan aka cire ka daga wani makwatukan nan kafin zurbi ya maka kariya wannan sharri ne ko alkhairi a wurinka sharri ne aka aurinka to ya jama'a Allah yana da hikima duk abin da kaga Allah yayi to Allah baya kuskure amma hikimar ba dole bane ya bayyana a gare ni ba dole bane ya bayyana a gare ka ba mamaki wata hikimar sai ka mutu za ka gane ga hikimar to Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu wannan kuma ke cewa shi hukunci shi ya wayi gari bai san an ga wata ba ya wayi gari bai san an mai ba an ga wata ba to don haka kawai malam zai kame baki ne a wani irin lokacin kwarai da gaske za ka kame baki aka mun karanta shi a cikin sufatu somin nabi za ka kame baki amma bayan azumi za ka ranka daya bayan azumi kwanta wai bacci kwace shi amma ba kafara za ka ba ba cikin za ka ba a ai wannan kuskure ne aka samu sai mai tambaya na gaba cewa shi kan batun janaba ne shi kuma yana azumi sai waya wayaye gari ya sami kanshi cikin janaba ma'ana ya mafarki a khalas ko da ka ci sahur ko baka ci sahur ba kai mafarki azumin ka bai kare ba kawai abin da zaka yi baya halatta ka dai ka je kai sallah akan kai tsaye sai ka ka samu ruwa ka tarkace cikin ka ko da ma da rana ne ka dana kai mafarkin <laughs> kare wata da kenan ko bale da asuba ko da daddare ko da da rana kai mafarkin kuma mai azumi zai iya wayuwa gari yana da ba khalas azumin bai kare ba kun fahimta ya jama'a kun fahimta to wannan kenan sai kuma a tambaya ta gaba wacce ke magana akan wacce ke magana akan family planning cewa jiya wajen iyaye mata tafsirin da ake masu akwai bayani kan batun family planning muka ce duk wani family planning da kasin yana da side effect negatively dukkansu sai dai kwaya daya kwaya daya din ma side effect din shi ina ce side effect illa akwai illar da zai zama ka positively ba sai mai zan faɗa da Hausa ba mai sauki akwai wanda zai zama ka kaza saboda in kana zama da mata zaka dinga jin shan mamaki shine zaka ji suna batun zubar da jini barkatai a kaka ba da kanka ba na aljani bane galibi wannan shaye-shayar shi san haihu wannan ne to shi take tambaya ta ce ita mijinta bai san yaya shi shi ne bai so shi shi ne bai san haihuwa amma ba ta hujjar su ba ta ce idan ta ɗauki ciki ta haihu duk wahalan kanta yake karewa shin ko za ta yi family planning bai komi bai ko ba abin da zai yi asibiti ɗaukar ba abin da ya damu ta gona a zalibi ne a yi shi mana sanar da yawa wai waye ya cikin ne ah! to kai oga ka san in ka yi akwai abin da zai biyo baya kuma ka je ka yi to wannan ya shafi tauhidi ya shafi tauhidi kuma kana yin zalunci ka zalunce ta ita tambayan shin malam zan iya yin family planning to gaskiya ban da amsan wannan wallahu a'lam Allah ya sa mu dace Allah kare mu wa alaikumus salam duk gaskiya ne ita ma ba za ta aure shi ba wato tambayi da dan wake cewa da ya gaya mata kafin ya aure ta ya gaya ma iyayen cewa to shi bai san haihuwa <laughs> oga shi bai san haihuwa ya ce to wallahi da ba za ta ba ta nace har ita ba ba za ta aure shi ba ai rashin haihuwa na kasa shi ma ba haihuwan shi aka yi oga ina da wata ɗaliba Allah ya gafarta ma yar gidan Alhaji Haruna Gambo kuna ji a tudun wada ina da ɗaliba kusan ƴaƴan shi manya ɗaya daga cikin su ɗaliba ta ce wata rana za ta yi aure saboda mijinta na farko dai ba shi ya rasu babba ce amma dai ba ta tsufu bane sai wanda ya zo neman ta ya ce shi yana da yana son ya aure ta amma shi ya girma ba shi da bukatun ƴaƴa za ta yi ta aure shi pop and plain ta fada ya fada ita kuma da ah, ita ma me da yaya <laughs> ta ce ita ma me za ta da yaya ai alhamdulillah dai abin da kaza kaza kaza kaza to shikenan fa aka daura aure kafin ma ta tare sai ta dauki ciki kaji Allah kenan Allah ba ka mai dibara mana akwai wanda aka ji aka fawo fulani na roban nan sai dan ya fito da roban hannu baka tsayakka <laughs> ya fito da shi a hannu Ka tattara yan Allah ya bashi a hannu ya fito ga kayan ku na'am baiwan Allah nan sai ya lalace ta shi dun shi abin da yake so ta haka kai aje a zubar da shi baya so ta ce wa yake to yawa ya lalace ta yace ta ce yace amma kuma mun yi alƙawari da ke na ga miki ni na girma amma ni bawon Allah hatta da can waje na da yaya masu karatu a kasan waje ba talaka bane to me yake matsoro bai so ne kawai shi bai so ne aka yi aka yi ta ce wallahi ba za ta zubar da cikin nan ba ko mutum ne mai kuɗi don har gidajen sama ne da shi su kuma ka ji wani Allah da ikonsa su kuma ƴaƴan shi banya sha'awa suke ta haihu suna son ƙaramin ƙani? ka fitar da shiga kuma ka ku fitar da shiga ai ko afafau abba kawai sai ya ce wannan ba ɗanci bane ya ce wannan ba cikin shi bane faɗi da ƙari dan kistin tun daga farko har karshe sai da na kistin to abin da zai ba ku mamaki a ƙarshe dai duk kotun da ya je in aka kira watannin da aka daura auren zuwa haihuwanta ya kai har ya wuce a duk ba shi baka mamaki ba a ran da ta haihu dan billahi lazi duk cikin ya aiki babu wanda ya kama da dan kamar shi kotun farko shi kawai shi fai kai kotun da kanshi ba ita take ba sai aka maka mai aka ce dan shi ne aka ce dan shi ne ba wani abu lokacin da ta ita kuma sai ta dauki ka ta dauka karatu da an yanke ta sake kashi a kotun dutse wannan a ran da ta zo da yaron a kotu aka yi ido da idanu bai kuma zuwa kotun ba to malam kana jayayya a dubi da a dube ta a ga mun kaci wallahi ya yi zo ba su yi amfani ba jarba ba su yi amfani ba abun koyi ne a ƙarshe aka yi rulin cewa dai wannan ɗa nashi ne ai sai ka balawai ya ɗauki lauya fa rikici ne fa barista sagir ya nan wani ustaz al-sunna wani aboki mu to shi ya jagu kana tambaye shi baka ayatin kisti Allah ba mai dibara Allah ba mai mai dibara to amma ku sani akwai ya halatta akwai daga cikin family planning haramun ne tsarin iyali halal ne <laughs> kina ku san bambanci ba family planning haramun ne ka kai yanzu kawai ina duna na ina tun Ƴaƴa guda hudu sun ishe ne shi a rayuwar shi ƴaƴa guda hudu sun ishe shi ba wani abu kawai wani shaitani ma nan taɓa ji cewa babba ne fa a nan a zariya yi wannan magana ai mashi batuncin wannan gwamnati lokacin challenge gwamnatocin baya ya matsala ta ɗauka kan batun yadda a shawo maganin batun abin da shafi wato kula da makarantun yara ƙanana kula da kaza da kaza kaza kaza yace zama kuna tsammanin gwamnati za ta iya ɗaukar nauyin mutanen ƙasar nan gaba ɗaya yace kun gani nan shi yasa tun azal na riga na tsara yadda ƴaƴan da nake son wanda zan iya daukar nauyin su har university ka gwanna aya kusa yake daga kafarta wannan wanda ya shafi wanda zai iya daukar nan sa haka shi yasa amma wai ka ta zuba ƴaƴa ba ka ɗaukar nauyin su to wannan gaskiya jama'a kuma kin tsammanin cewa gwamnati za ta taimaka muku wannan bai hudu ne kuma musulmi ne na'am idan akwai lalura in aka zo kika ɗauki ciki da ke ake samun ki ya halatta ki je ma a juya mahaifan domin irtikabu a hasu darraini wajibun in ji malamin fikihu idan matsaloli biyu sun haɗu sai ka ɗauki mai sauƙi ba yadda za ka yi wai idan lam takun illa al markaban fama hinatul mutarr illa rukubuha idan ya kasance ba inda zaka hau ka wuce ka tsallake dan ka tsira sai ka bi ta kan musilla kun san musilla ko abin da mai tsinin nan to sai ai ka dare kanta kawai lalura ne baya da ka iya to don haka in an samu irin wannan maimakon a ce an rasa shi gaba daya ba dan ba wanda aka samu to gwanda a je wannan din a ma cikin neman a zubar dan a samu ran a ciciran wannan wannan bayo Allah wannan ya halaka sa'annan kuma ya halaka macen da take yin gwannai daga wannan sai wannan a ai haihuwa kamar hadari ne sadaka na gabana duk wacce ta haihu idan ka san ka yi barin ka taba ganin da ake haihuwa kuwa wala ko kuma sai in an ana naƙuda ka gudu ka kai asibiti ka gudu ka zo kana wani shan mur kana wani murtukewa ya kamata ka tsaya ka gani wallahi sai ka tausaya musu jinin da ke zuba ka ci anya wanda zai tarayi kuwa to da yake al'amarin na Allah ne to in ana sabin irin wannan to lafiyar ba zai tsayu ba za a iya tsara iyalin ma'ana spacing tsakanin wannan da wannan a samu kamar shekara biyu ko uku ko abin nan amma wata duk shekara sai ta tsaka shi na san matar da take damuna na da a cikin abin nan duk shekara to malaya batun azumi na ita duk shekara a cikin shekara goma tana da ya'ya sun kusan goma miji ma haushin jirgin to irin haka in akwai irin wannan lalura za a samu hutu shekara biyu ko uku ko hudu fetin kan kai ba kayyade kai ba so kake a samu lafiya ina fata an gane so kake a samu lafiya dan manzon Allah ma. a Madina ya samu sahabbai suna yin abin da aka ce ma azalu addinin musulunci ba ba gidajen fa addini bane fa komai akwai ya samu suna yin azalu menene azalu shine idan mutum yana saduwa da matarsa idan ya zai kusa kawowa sai ya zare al'aurarsa sai ya zubar a waje saboda me ka asami amma sai manzo Allah ce sai suka ambata manzo Allah sai dariya sai ce to duk dai abinda Allah ce zai zo duniya sai ya zo amma ku bai hana su kuma gaskiya ne duk abinda Allah ce zai zo duniya sai ya zo khalas ka kamar wancan mai sharadi ai ta da sharadin to amma ina sharadin wa zai canza zuciyar sharadin ya tabbata Allah yaya wane zai canza zuciyar sharadin ya tabbata Allah sai ya canza nata to a yanzu haka batun gado ne shi wancan ya mutu ɗayan kuma su ta sun san da ɗan amma abin da suke so ko a ba su court order kawai cewa eh yaron ise biological child shine da ba rikici ba batun daukar laya su dama suna son abin su domin rikicin ba da ake daga cikin ƴaƴan sai su dinga zagaya suna daukar kanin su <laughs> suna daukar kanin su ba rikici kaga Allah ya kula soyayya ba rikici to saboda haka ya halatta a ba da tazara kun gane amma ai planning a ce kaza nake so a rayuwata kan bai hude ba a yadda ba wannan haramun ne in akwai matsala kuwa wannan shi ya fi zama ma wajibi wato kamar shekara goma sha ɗaya sha biyu yusuf sabu ya yi wani littafi a matsalolin zubar ta ciki a hukuncin shari'ar musulunci duk waɗannan maganganu ya fitar da komai da hujjoji ba su ne kuma ana samun littafin ni na samun shi kuma na karanta kashi ina fata gane to don ka ke yanzu sai ki je a nemi malamai bangaren ki kuma kin ga bai shigo ilimi na ba wannan cewa shine bai take wahala ya halatta ta dakatar to ni kuma ni inda ni ne dai ban da hujja duk sai da sai zo ki korai ah. to duk sai da sai mantau ke malam mantau eh to yaya akwai agreement fa iga gaba dan kace wannan shine fahimta kawai ni fahimta ta ce wannan amma a tun ba haka ba ya zai haka kuma wallahi akwai wannan zaluncin bayan haka kar ka zo ka tare ƴaƴa ka tara wa al'umman manzon Allah ƴaƴa ka basu mutane da wahala Allah zai tambaye ka ko su zama annoba a cikin al'umma mazalata a yi manzo Allah ce mu yi aure mu hayayyafa mu tara mu hayayyafa yayi alfahari da mu yanzu manzon Allah zai yi alfahari da niga da ɗan shoni ce al'umma ta ne ɗan shoni ce ya yi ta sallah ce eh za mu yi sallah nan da shekara mai zuwa a ah, yanzu manzon Allah zai yi da wannan babu manzon Allah zai yi alfahari da ɓarawo? a manzon Allah zai yi alfahari da ɗan sara suka to wannan ba cikin al'umma manzon Allah yake ba kuntum kuntum ummatin ukhrijat lin-nas kai ta tara yaya ba ka da batun tarbiyya jama'a haihu ba matsala bane wallahi ba abin da ke da wahala irin tarbiyya kuma duk wanda Allah ya bashi ɗaya namiji an bai ka ba ta yi ba ta haihuwa mata baka san komai bane jarabawa ne ɗaya namiji aka baka in kai wasa shi zai ajalinka ba ka da hutu fa kun ba da wani ce layi ni na yi abin da nake iyawa a Allah ya gani ƙarya kake bai gani ba sai ka kuje kai ka zo da shi wata rana muna unguwan Saduci ana mana gyaran mashin a bayan mai muna gwarzo sai ga wani yaro an zo da shi cikin mota haka a shi SS ne SS suka zo da shi to amma ba mu gani sai suka fito haka mutum ɗaya biyu haka suka kira wani mutum ashe a cikin sauran a cikin mota akwai sauran mutane sai kai ne malam manta wuce ni ne da Allah kuma kai ne kake da yaro kaza ce kwarai da kai ni ne nake da yaro kaza ni ne kwarai da gaske to yaron ina yake ne yake wala ni ba ma sun da yake kwarba saka shi bari ta ake sun je sun yi amuro ba a wuri an kama su shi fushi da makami wai da ma da yake kama ba shi ka ji dan sa mai kika okay ka haifa ma mutane annoba kenan ko saka ka fito da yaron ya wanda ta wannan babana ne kai wata wannan dana ne aka ce to mu je kai ma aka fita gaba kuma wannan shine jadai jaza'an wifaqa wai bai ma san wai kaji wai bai ma san ke kwana ba da namiji dan sanda sai mari ka da to oke ba aka to kusa su haka ake dinga bin sauran za cikin mota iyaye iyayen to yanzu wannan mangala zai fa albani da wannan ba haka fai ake ainihin shi ba ku dani ba hauce akwai makaranta ba fa ka manzo Allah ke nufi ba fa to Allah ka samu dace Allah ka taimake mu za mu tashi aya ta 73 kuna bismillah afwan afwan da Allah ga wani ji aka aiko da wannan littafin azumi nagartacce shine wanda Allah ya zai karba gashi nan bugu na biyu wani bawan Allah ya kawo shi yana sayarwa yace a san al'umma kuma akwai abubuwa masu fa'ida a ciki wai abubuwa goma a cikin minti goma idan ka yi su za ka sami alkhairin duniya da lahira azumin ramadan ya ce lailatul qadari azumin nafila azumin da aka hana sai ce zakar da kai sallar iri hukuncin layya ya ce ayoyi ayoyi ko sababu ko masu sauki na haihuwa kaji eh, ayoyin samun saukin haihuwa sai ce maganin ciwon ciki bayan haihuwa sai kuma ayoyin neman haihuwa duk wanda yayi kokarin ya kawo sunan za'a inga da zikironi na alsa na dan uwa Muhammad Salis Dawud shi yayi shi dan ina dan Kaduna ne da haka sun ce ku kudin shi nawa ne yau dai ɗari ne kawai raka da haka yana da kyau a same shi har ma iyaye mata ka raba mu a bayar da abubuwa ne Allah ya taimake mu na'am fabbal me so sai samu Rasulullah Now muje wa qalu alhamdulillahi alladhi qadarana wa wa Allah ta muni Allah ta muni wasiqal to jiya muku ta ba an kawo da halin wuta an kawo halin wuta an kawo abin da ya cancanta a gare su Allah kare mu da wutar nan an kawo irin yanayin da za su kasance a cikin wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace akan wannan sira'i na wuta akwai wata kugiya kugiyoyi ne sun fi saba'in wani zai wuce kugiya goma ba matsala amma wani yana zuwa a kugiya na goma za ta kama shi wani kuma shi tun ana farko ne wannan kujiya wata kujiyar wanda take kama makaryaci ina makaryaci shi take jira yazo sai ta kama shi wani wata kugiyar mai saba alƙawari ne wata kujiyar macin amana manzo Allah ya duk wanda kaji ya dan fada gwagwam ya fito da sauki zai fito amma fa zai sha wahala zai wuce siradan amma fa zai sha wahala kai ƙarshe ce manzo Allah ce wani zai fito jina-jina domin in ta kama ka ai ba tsara za ka yi kan wuta ƙoƙari za ka yi mai ya za a yi ka ta kauce to wani zai fito jina-jina ya ce wani zai fito baki shi a yage wai alama mene wannan matsalaci ne wannan manzala ce wani kuma dararrafe zai fito da wahala dararrafe gwargwadon aikinka gwargwadon wucewa ka a sara'i Allah ka sa mu aiki mai kyau wallahi tallahi ba ka shiga aljanna sai ka yi aikin da ya cancanta in ka zauna ka ce ba za ka yi aiki ba to fa aiki ya same ka kai ma ba za ka yi aiki ba to aiki ya same ka kar ka je ka zauna babanka duk iliminsa duk cikinsa da ake yabo ba ruwan Allah da aikin babanka ba ruwanka da aikin babanka yi naka manzo Allah ya safiya ya ki Fatima yar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ki tambaye ni duk abin da kike so ba zan ke wadatar da ke wani abu ba a wurin Allah kullun hadiju nafsa kowa ya kwaci kansa in ji manzo Allah in har manzo Allah ya ce Fatima ki je ki yi aiki ni ba zan iya wadatar ki ce salini kullum duk abin da kike kike mai nan tambayen a duniya to wa ta ce ga wancan waje zai je da babban aljihu wai zai je da babban aljihu ana hukuncin nan ana wannan abun zai dinga zunda mutane aljihun nan yana kitar da su wannan ba tatsuniya bane to wai ma da tsiri riga ne za a samu kun taba ga rigar kan mutum a ina okay da ka saba fi wannan a duniya kada kamar ta za ka yi wannan a can to ai kai da za ka yi da likabari wai wa ma dun ka ba rigar tukun wallahi wasu duki addini wasa wasu sun doki addini wasa da haka Allah ya kare mu da wannan abu bayan sun gama shiga an yi abin da ya kamata to haka Qur'ani yake yanzu kuma sai Allah zai cikaito muna su kuma aljanna shi yasa jama'a haramun ne baka da usulubin da'awa ko da su zafi ko da su zafi ko da su zafi ko da su zafi a Qur'ani in ya firgita ka ya firgita ka nan kuma sai zo maka ne dan lallashe ka to akwai sare akwai sare akwai sare yasa manzon Allah sai baki cewa duk mutumin da abu biyu suka hada zuciya sai yi zo mutuwa to Allah sai ya amintar da shi daga abin da ke tsoro tsoron haduwa da ubangiji ya tashi hankali kuma ya dan kwaɗayi in ya duba dai ni musulmi ne dai Allah da zai iya to in kana wannan abu biyu manzan Allah ce in suka haɗu a zuciyar mumini in Allah da Allah sai ya amintar da kai ya saka aljanna to Allah ka samu aljanna to da haka kun ga Qur'ani ya gama mana zan kun muna kunni to kuma zai kuma zo ya dan gargade ya muna ya muna dan lallashe mu kama dai tsammani Allah ce wasiqal ladzina taqaw rabbahum Allah zai sa a kora daga saka ya suku ina fata gani ko wasiqal ladzina taqaw rabbahum Allah zai kora waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu ila jannati zubaran zuwa ga aljanna zumaran tawaga tawaga jama'a jama'a jama'a hatta idza ja'uha har sai sun zo mata wa futihat abwabuha su kafin su zo an bude kofar wayan tafa a kulle yake sai sun zo za me wani daga bakin kofar zai suma to su kuma ko yanzu ne idan wannan shago da ke kusa da mu ana sai da tulare hannun bakin kofa sai ka ji kashin tularan ko ana auna ko ba auna sai ka ji kashin ya ji daɗi ka ji daɗi ko to haka nan aljanna kafin su shiga za a buɗe su suna buɗe kafin su ƙara suna jin kashin aljanna Allah ka samu ji kashin ta Allah ka samu shige ta wa futihat abwabuha an buɗe kofofinta wa qala lahum khazanatuha suna zuwa waɗanda suke tsaranta su ne su toki stokifofinta za su ce salamun alaikum Allahu akbar kai amincin Allah ya tabbata a gare ku taibatun kai kun ji daɗin ku fadakuluha ku shige ta khalidin kuna masu dawoma duk wanda ya shiga aljanna ba zai fito ba amma kuma a aqidan ahlus sunna duk zunubinka baka dawoma a wuta zaka fito manzo Allah ce a cikin kitabul iman na imamu muslim farko farkon kitabul iman yace babu wani zuciya wanda akwai imani da Allah da manzansa daidai da ƙwayan zarra a cikin zuciyar wanda zai dawo ma'auta sai an waye gari babu dan wuta wanda yake cewa mai imani ne ƙwaya ɗaya a cikin wuta ko ina Allah ka samu na cikin ta da haka aljannan nan ita muke nema jama'a da haka tsibtum ku ji daɗin ku a cikin ta kuluha ku shige ta da kuna masu dawoma wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu kai wannan magana akwai tana mani daɗi sai su alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu godiya ta tabbata ga ubangijin mu wanda sadaqana wa'adahu ya gaskata muna alƙawalin sa yayi alƙawali duk wanda ya aikin kwarai zai shiga ina aljanna yake natabawwa'u min aljannati haythu tasha za mu zauna mu yi yawo mu ji daɗin mu haisu na sha duk yadda muke so duk inda muke so za mu sha za mu zagaya Allah ce ima ajrul amilin to yanzu kun yadda ima kai ma dalla wannan suna daga cikin af'alul zammi wal madar wannan na madahu ne ni'ima da bi'isa shi kuma bi'isa da zamne. to sai Allah ce ni'ima wannan fi'ili ma ne jamid la fa ni'ima ajrul amilin madalla da aikin masu aiki madalla da ladan masu aiki ashe kenan jama'a kullu kun ji a tsaki Allah ce fa ni'ma ajrul amili madalla da ladan masu aiki kenan ana shiga da aljanna babu aiki ana shiga aljanna babu aiki to in kaki aiki wai ma me za a auna ne to kar ku manta na ce muku duk wanda akwai zuciyarsa a cikin zuciyarsa akwai imani da daidai da kwayar zarra bai da wama auta daidai shiga wuta jama'a duk wanda kaji an ce ya shiga ai an shiga dai wani matsala kenan ne ko to mu in san samu ne mu in san samu ne in san samu ne ko wutan makar mu ganta Allah ka samu da cikin cikin masu shiga aljanna za mu zo mu ga hadisin yana gaba in san samu ne wutan kan mu ganta Imam al-Bukhari ku ji jama'a yace ikhtasamatul jannatu wan nar wata rana wuta da aljanna sun yi jayayya fa qalat an-nar wuta tace fa qalat al-janna aljanna tace mali la ya yadkhuluni illa bu du'afa'un nasi wa saqatuhum me yasa ba ba ne shiga na sai kaskantattun mutane sai mutane masu rauni ba manya ba su shiga na wa qalat al-janna ita kuwa tace usirtu bil mutakabbirin wal mutakabbirin wuta take us a gina nake ko wuta ta ce usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin ni kuma an fifita ni Allah ya girmama ni da ba masu shiga na sai manya manya a kabira kima kima shugabanni su ne nawa masu girman kai Allah ta ya su fa qala Allah azza wa jalla lil janna Allah ta ya ce ma aljanna an ji ni'imati imati an yi mu biki mun asha aike aljanna ta ni'ima ta ce ina ni'imta wanda na so da ita wa amma nar yace amma ke wuta anti azabi ke azaba ta ce an taqimu an taqimu biki man asha ina daukan fansa da ke ga wanda na so ne duk wanda ta shi sai da nuna musu wallahi ba shi bane sai na kanya yace bari ku ji da jama'a wa li kulli wahidin minkuma mil'uha kowanne sai na tuka shi dan haka kun ji hadisin bukhari da muslim shi ta nake ce muku duk wanda zai ce ba ruwan shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bakan shi sagege duwa kashe din karkarshe ai Allah ya yi alƙawarin zai cika wuta da ya yi alƙawarin zai cika gina ba wannan magana kuskure ne Allah ya yi alƙawarin duk ya cika su gashi ce wa min wahidin minkuma mil'uha kowace sai na cika ta in ji hadisin bukhari amma ba ku ce ce fa'ammal janna fa'ammal nar amma ita wuta a aljanna ne fa'ammal janna fala ya zalu fiha fadlun amma ita aljanna ba za a gushe ba ga gidaje ba kowa ga gidaje an gaba hukunci ga malam mantau kaza kaza kaza kaza ga malam tanku kaza kaza kaza ga shi ba shi a ciki hatta yanki Allahu laha khalqan har Allah ya kirkiro wata halitta yayi halitta sabuwa yaskunu fadlul janna za su shiga wannan cike wannan gurabin da babu kowa a ciki wa amma naru amma kaga wuta fala tazalu fataqulu hal min mazid hal min mazid manzo Allah ce wuta ba za ta gushe ba ta dinga cewa akwai ƙari ana furga mata akwai ƙari ta cinye fa an gama amma tana cewa akwai ƙari Ya ce hatta wada rabbul izzati qadama har sai Allah ya sanya mata ce sa kasu, kasu na cika, na cika. <laughs> ai ina da dan nema ne dama cika Allah to kaga ka shedinka kace ai an yi alƙawarin za a cika wuta ba za a a duka kowane wali kulli wahidin minkuma miluha kowace sai na cika ta Allah ka samu daga cikin waɗanda za a shigar da su aljanna ba tare da ma mu ai mun auna ayyukanmu ba to Allah ya samu dace dan haka wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu sai su kai alhamdulillah godiya tabbata ga Allah wanda ya gaskata muna alƙawalin sa ya tabbata a kisatul a'raf ɗan wuta za su zo suna tambayan wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu bala shin ko kun sami abin da Allah ubangijin ku ya muku alƙawari sai ce wallahi bala mun gani wallahi duk abin da muka karanta alƙur'ani gashi mun nan gashi nan na tabawwa'u minha haythu nasha Allah ka san muna ciki jama'a fil janna fiha ma la aynun ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kuma kunne bai taba ji ba wala khatira ala bali basharin kuma bai taba tuna zuciya ba ta taba tunanin ta ba Allah ka taimake mu ka samu cikin gidan aljanna yan uwa wa hada ikhbaru an halis su'ada imam ibn kasir ce wannan shine halin waɗanda suka samu arziki almu'minina mu'minai hina yusaquna ila ila janibi ila ko janabi ila nijabi wa qad ila ko wa fada il janna zumara kuma su ne waɗanda za a koro su zuwa gefen aljanna wafdan tawaga tawaga ilal jannati zuwa aljanna zumaran jama'a jama'a ai jama'atun da jama'a al muqarrabun waɗanda suke makusanta zuwa ga Allah summa al abrar sa'annan kuma masu da'a sun mallazi yalunahum daga nan kuma sai wanda suke biyo bayan su sun mallazi na yalunahum sun wanda suke biyo su kullu ta'ifatun ma'a man min ko yunasibuhum kowace kungiya suna tare da wanda ya dace su min al-anbiya'i na daga annabawa duk wani annabi da zai shiga to da tawaga shi zai shiga Allah ka sa cikin tawagar annabi manzon Allah wa siddiqina da kuma siddiqai ma'a ashkalihim tare da sufofin su wa shuhada da kuma masu wato shahidai ma'a adrabihim da nau'o'in su wal ulama tare da malamai ma afradihim aqranihim da wanda suke suke gwamutsu da su wa kullu sinfin ma'a sinfin kowanne tawaga tawaga kujira da za a shiga kujira da za a shiga cikin aljannan nan kullu zumratin tunasibu ba'daha ba'da kowace tawaga tana dacewa da wata haka za a shiga aljanna nan cikin ni'ima Allah ka samu ta cikin nan malace hatta idza ja'uha hasse da in sun shigo ta sun shigo cikin ta wasalu ila abwabil janna sun isa zuwa babin aljanna kofar aljanna ba'da mujawazati sirati bayan an wuce sirati ashe kenan assalamu alaikum za a wuce tiraɗi fa bayan an gaba auna ayyuka ne saboda akwai sauran magana a gaba an gaba auna ayyuka ladanka an baka zunubi an ba wanda za a yi ba yafiya a yi to hanya ne za a je zuwa ina aljanna kuna jina hanya ne an gaba auna ayyuka domin Allah fa ya fi dan mutu ya san aljanna assalamu alaikum amma saboda adalcin Allah littafin ma an baka kai kafin ma a auna ka san dai fitinan da ke ciki kuma ka tabbatar da abin da ke ciki din nan kai kai shi amma duk da haka Allah ce da auna shi yasa ina a cikin hadisi yace hatta da ƴan al'an wuta sai sun yi wa Allah godiya saboda adalcin da aka yi musu wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun mu mu zalunce su ba Allah kenan amma su suka zalunce kansu faman wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa eh la nafsa duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu akasin haka to kada ya zagi kowa ya zagiwa to saboda haka manzo Allah yake za a zo da wani mutum mai ibada ne a duniya shi duniya bai dauke ta bakin komai ba sai dubesu sai ce Allah kawai ce kai ku kai shi aljanna kawai ku kai shi aljanna da rahamata sai mala'iku su to bismillah ce a'a Allah kuma da rahamaka kuma <laughs> ina fa aiki mu fai aiki ba <laughs> wallahi muna ta aiki ba yace ku dauke su ku kai shi aljanna da rahamata <laughs> yace kwarai da gaske Allah amma muna dan taba aiki ba Allah ba mun aiki shi aiki yake kallo mala mala mai tafiya auna to a gani kawai Allah ta fito a dawo da shi a dawo da shi Allah ya tafi kenan aikin ka koyi tafi a auna aikin a gama auna aiki sai Allah ya to yanzu a kidaya ni'ima ido da ne maka a duba ni'ima ido a duba aikin ta a duba a manzo Allah ce a wajen ni'imar ido kawai ya ce a dakata a dakata a shigar da ni aljanna da rahamaka ya Allah a shigar da ni yanzu ba a zo gani ba ba a zo kunne ba ba a zo ɗanɗano ba ba a zo magana ba ba a zo duk wannan ba a zo ba a ido kawai ni'imar Allah Allah ta wa in ta'uddu ni'matallahi la tu wallahi inda za ku kidaya ni'imar Allah wallahi ba za ku kidaya ba a ni'imar ido ce a dakata ka a ci gaba wait wait wait wait ya Allah na yadda a shigar da ni aljanna da ni'imarka da rahamarka ba aiki bane amma dai jama'a me ya jawo maka shiga nan? aiki wallahi jama'a mu aiki kuma aiki ba dan kaɗan ne kar ka cewa kai yana abu yanzu wai kai yanzu kai ba abin da kai in ka kuta da sahabbai Allah ka samu dace to don haka ba da ya ci gaba cewa lallai a wa wasalu ila al-abwab al-janna ga sunan sun isa kofar aljanna da mujawaz sirati bayan sun wuce sirati fa hasibu fa habisu ala qantratin bayna al-jannati wan nar sai a tsaida su akan wata gada tsakanin aljanna da wuta fan ko faqatassa lahum mazalima to anan ne za a yiki sasi akan zaluncin da wani haƙin wani a baki ai na riga muku dama malam yake wa kan bainahum wa bainahum fi dunya wannan kana za wannan hakokin wanda suka ciwo ne na mutane a duniya sai sa duk mutumin da ka shiga haƙin sa yi ne mai shi ne shi dan uwa ku yi sulhu wallahi Allah baya yaki yaƙi hakkin wani kai wallahi da fa sace da muna samun matasan nan fa wallahi fa mun ci haƙin mutane amma zai kaga mutu ba. wallahi ka tuba eh amma ina haƙin ne masu a yafi maka amma wallahi kwandala ka ci na wani wallahi sai ka biya Allah baya ya fi haƙƙin wani akan wani kujina kyau wannan fa jawo manzon Allah ya ce a mai bulala kansa za ku sha mamaki manzon Allah ya ce mu wani ya mai bulala ashe ya zo zai hau doki ne irin dan bulala da ke hannu Afirka zaka dauki ashe mutumin ya na kuɗi sai aka bulala manzon Allah ta same shi sai dunkule dunkule dunkule ce ya rasulullah to to kai hakuri ka ya rasulullah ba zan yi hakuri ba ya na sai na rama ce a ai eh, kwarai da gaske sai ko manzo Allah ya sauko kaji ba manzo Allah ya sauko saboda hakkin sa ne ya rasulullah ya ce to rama ya ce a ya rama kai yanzu dubari a riga ne fa kake da shi a sa ka ga riga da kaza da kaza kaza ai ni ba zan rama ba manzo Allah sai ka kware kai sahabbai wannan wani wani wani ma Umar ya so ya jinko shi karama manzala ta dai dai kale dole rama yanzu zaka sa manzo Allah ya yaye digan ka a gaban mu mu ce kai hakkin sa ne fa ku bari ya rama fa hakkin sa ne fa ya ba shi bulala ya manzo Allah ya kware ya kware ya kware ya fito ne ya fita ai manzo Allah taliya fa zaka yi ka ta ni ko riga haban da shi ba ka sahabai wannan abin ya dade sai da manzan Allah ya hanka tufafis ta gaba daya bawon Allah na kawai sai rungume manzon Allah ashe abin da yake nema fatar jikin shi ta tafi fatan manzon Allah dab da dab yawan ba matan manzon Allah ba zai ce wannan duk inda fatan manzon Allah ta taɓa guta ba ta ci kuma zaka dinga wani irin kanshi na musamman sai ya fice da kuka ce ya rasulullah abin da ya kawo da wannan shi ne nake bukata na san duk fata da ta hada ta wuta ta fi karfin ta cuta da ka ya Allah na yahe maka na yahe maka yau ne hewa ga ya samu abu mai bukata kuma sabai kuma kowa sai ya sai ya a shi wannan da dabara ne wannan da dabara ne to wannan su sai manzo ya dariya kawai suka ce hatta na waji wajizahu har sai da tura masa dan bayyana wani irin hikima irin da mutu to haka ake Allah ya tabbata mu kun ji haƙƙin wani akan wani to jama'a akwai hadisai da dama ba sauri muke yi ba akwai hadisai da dama waɗanda ya kamata a ce mun karanto su akwai su tunda ba sauri muke yi ba in Allah ya da gobe in yi mun zo tunda an karanta ayoyi sai mu bi hadisan akwai hadisan ban mamaki a ciki batun aljannan nan Allah ka ba mu aljanna ina sifir saumin nabi na ku ina za mu tashi na wani baya ba a to kana da tambaya to alhamdulillah bismillah bismillah ai kaɗa gabriya bana ji shiga jarabawa eh mun eh ok na yiwa ko to wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne an ga an kantar da kai idan na ka shiga jarabawa ne ka rubuta abin da ka sani gaskiya ne kuma an kantar da shi da yawa wannan gaskiya ne amma ya kasa wannan gaskiya magana ke wannan wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne daga kware da gaske kware da gaske Allah ya kare mu wannan yasa ka tuno min da wani bawan Allah wanda tudu ne ya kuma makaranta a wurin aikin su aka ce ya kokari ya tsanta wannan qualification nan albashin sai ya karu sai ya samu jarabawa ya samu ATB Bauchi <laughs> in tsofin da nan ne fa ana talaka ana talaka komai zai saya ya samu yan matasa ta kune da yara ne to yanzu wurin da mai ake nufi ana abin nan da jarabawa ta zo <clears throat> ka san ai dama kowane lecturer yana da hanga ko ya rarraba sama shi ba ya bude yana karanta ko ba gaskiya bane to shikenan <laughs> da aka zo jarabawa shi ma babu kawai sai ka zo da hanga ɗinka an raba ku shimfi ba sai zaro na shi hanga <laughs> ya sa gaban sai kwashe abin shi ta baba ai wannan shi da darasin da za ku yi a rubuta ce kwarai da gaske ba jaraba ku ce za mu ce to ai shi zan rubuta ai to ba ka zo da handa kuma eh, abin ta shi ba lakcin in zai kanta da mu da handa take zuwa Ita a ah, to ai mu yana kan da ta ah, inda ba a san mu yi amfani da handa su dinga zuwa mana suna mana darasi da ka to za mu haddace da aka yanzu ku bari yanzu ni ba gaban in bijile ta ku bari ni yanzu ba sata zan yi ba ni ba san abu sata ba yadda aka kanta ni zan kwashe in bayar to shi ne wannan to Allah ya taimake mu Allah ta mu dace Allah ka samu ba duniya da lahira eh to muna batun abin hukumu huko hukuncin sahur kenan yace lidhalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda wannan manzo Allah tsira da Allah da yake umurni amran muakkidan umurni mai karfi yace man arada an ya suma duk mutumin da yake son ya yi azumi ya tasahar bi an ya tasahar ya ci sahur ka yi sahur yace faqala manzala ce man arada an ya suma duk mutumin da yake son ya doki azumi fa ya tasahar bi shay'in ya dan ci sahur da wani abu wa qala ko manzala ce tasaharu fa inna fi suhuri baraka ku ci sahur ɗan uwa a cikin sahur akwai albarka yana daga cikin lokutan da ake an san albarka ka ci abinci ne albarka kana cikin lokaci ne albarka kana gaba ka daga hannu ka rabu da iyalin ka juya kai addu'a kai addu'a kai addu'a duk bukatunka mun faɗa a nan ko jiya bayan sallar isha'i ne mun yi bayani akan wato uslub na addu'a ana son ka dinga yi wa Allah budget na addu'a to wannan shekaran Allah ko a rayuwata ga abu da nake so guda uku Allah ina son ka bani tsoron Allah misali bin kikawa kawa dan matsala ta bada ba in shine magana ba kuma ya Allah tunda kai dan Najeriya ne ina son ka bani kuɗi tsakani da Allah Allah ina son ka bani kuɗi sannan kuma Allah ina son ka sa in zama mahaddacin alqur'ani kun fita da kyau misali bin kikawa kawowa uku ba to duk inda ka haɗu da Allah ga ya mai haka yana daga cikin sharaɗin karɓar addu'a al ilha nat nat a sujada to Allah dai wannan ne matsalolin ne dai Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza to riga cikin inda kake samun dama kai addu'a jama'a to yana daga cikin bayan cin sahur ɗinka abincin mai albarka lokacin mai albarka ga ka tashi a cikin kuma lokacin kana gama yi addu'a lalle ne yace inna fi sahuri la eh, albarka a cikin sahur akwai ai eh, albarka da haka manzo Allah ya gaba yi bayani da yace a ah, wa yara annal amra ko annabawi huna mu'akkidan tawkidan hasisan kun ga umarnin da annabin manzo Allah ta sama ya baya anan umarni ne mai karfi akan asisa hur jama'a min salasati awjuh na fuskoki guda uku na farko anna yace shi'ara siyamul muslimina alamomin azumin musulmai wa fasil bainana wa siyamu wa baina siyamina wa siyamu ghayruna Yace bambanci tsakanin azubinmu da azubin waɗanda ba masu ne yahuda nasara shi ne cin sahur asali jim ya ce na biyu annahi an tarki manza Allah ya hana kar a ci sahur ya hana mutanen suke cewa ba sa cin sahur ya hana kar su wannan yace wahabihi wa hadihi ya ce qawiyya wannan karina ne mai karfi wal aql ko jaliya da kuma al'atul jaliya shi abinci ne mai girma mai daraja wa ma'a zalika kulluhu malaki tare da wannan dukkan sa faqad naqala al-hafiz bin hajar fi fath al-bari ibn hajar eh, al-asqalani yake ciro wani hadisi a cikin fath al-bari al-ijma' ala ma'ana ya gobe ne ne al-ijma' ala menene na ku ya fito wasu babihi maza yawa al ala maza nadabihi nadab yawa duk malaman sun yi ijma'i akan kan mustahabbancinsa wasu hibabi da mustahabbancinsa sa da mustahabbancinsa wallahu alam Allah shi ne mafi sani da haka cin sahur jama'a suna ce ban da kuma fa'idar da ke ciki na'am a hadis na makanta a baya ce walau an yi tajarra ahadukum jur'atan min ma'in ko da ɗayan ku zai tsotso tsotso ne na ruwa ko da ɗaya kaɗan sha ƙul don akwai wanda shi bai da bukata to ko da ɗan tsotsori na wuda ka ɗan tsotsa ka kwanta ko kai addu'a kuma a wannan lokacin ina kai ina cin sahur kuma kai bacci Lokacin ne albarka lokacin karatu alqur'ani lokacin addu'o'i kai shi yasa ce mu dinga kwantawa da wuri wannan gindin tukuba mai tsire wuri mai shayi kallon kwallo wallahi ta kaza a shekara wannan watan shi ne kadai namu wani bai samu ba in kai rantsuwa ka ce daga azumin da muka dauka yau na nawa kenan na hudu an mutu a unguwanku ya kai mutum goma ba za ka yi kafara ba su an shigo da ramadan din da su amma kuma Allah bai san wani ma bai ma san shiga ramadan din ya shigo ba amma kai ka samu wannan damar ka kare shi a wajen kallon kwallo wannan ba karamin bala'i bane ba karamin hasara bane Allah ka sa mu cika imani a jiya takafudin da muke mun ce muna san masallacin nan zamu ta magana daga nan har sai mun ga sa saya dama shine mu muna san mu sai invata a wannan masallaci ya aka ce shine hanyar da za a samu tara wutar da ake amfani da ita ta yadda ba ruwanmu da mutum nefa in nefa ta zo in ma bata zo ba wallahi alam ba kuma ruwanmu da mutum sayan fetur domin wannan shine zamani ya zo da wannan kuma shine sauki muna ta rungumin cewa muna buƙatar mu tara naira dubu ɗari biyu da hamsin a wurin Allah ba wahala bane jiya an tara da wani dubu ɗaya da ɗari hudu da tabarin an saki ja baya kenan yaya ina imanin batun kayan sallah ka bari Allah ya ma batun abinci na jin daɗi bari Allah ya yi ma ka yi ba Allah wani abu muka ce mafi ƙaranci kullum rana mu zo da naira hamsin mu masu ma'aikata in kuma wani ya fi ƙarfin haka kai wa Allah alƙawari a zuciyarka Allah ni yanzu wannan aikin da zan yi shi nake so ka yi ta wasu da shi naira dai hamsin dai a ce don Allah mu zagaya nan kowa ya ba da naira hamsin ƙananan mu su ba da naira goma goma naira ashirin nawa za mu samu da yawa ko sai to ya kamata a ce ka sa a ranka haka wallahi za ka yi daɗi za ka ji daɗi ko da shi kawai kai ta wasu yi Allah abinda nake yi ma ɗin nan ka san na baya ne ba wai don wani ba don riye ba ko a'a na baya ne don addini ka ɗauka Allah ka biya mana bukata ta har annabawa suna yin tawassuli da wani aiki su roƙi Allah to Allah ka taimake mu Allah ka samu dace iyaye mata kaga na jiya na har hayya fi mu ba zan faɗa muku ba sai ran da za a yi azumi za a kulle tafsiri za ku sha mamaki in kun ji an ce menene iyaye maza ke ma dakta ce to ai malam sun fi <laughs> to bi kokari ne naira hamsin dai malam ka zo da naka ban ci ka gani ko kai ka zo ne na ishin ɗinka goma fa alaka ta malam ka zo da naka malam subhanallah haka za mu ya malam ya zo da naki ka zo da naka ah ka zo ka sha alhamdulillah mutumi na mu je nan ba ma jin kunyan kowa mu muke mai Allah aiki to wani ce ga tashi to ni kuma ga tawa ni naira ɗari zan bayar shikenan na dawo shikenan na hau kowa zai da naki to sai a daga ai kamar ku zaliya ne ta amsa Allah ka samu dace la majna fi man hadaita wa asina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita Allahumma la tada ala fi qawmina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dinan illa qadaita wa la hadatha min hawaij ad-dunya wal akhirati fiha wa la fiha salah illa qadaita wa ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah samu dace na'am